Zuciya za ka sayi ka ya dinga addu'a ta mutu. Ka sayi bajar a dinga sa ne kashe ado so ake kai maka da su. Balle ka sayi da maraki ka sayi mashin. Wai! Wai! Ka sayi da maraki ka sayi mashin? A teburin mai shayi za ka ji ana zurku. Ka san duk mai shayin kawai shine shugaban 'yan urku. Ka wuce da sabon bajar. A teburin za ka dana na taba kada da ne.

to dan takarar gwamna fa a Abuja aka tsaye da Isa yake za mu ci zabi albarkacin Qur'ani gizo 70 nan wani mofol ma wani arna ya ce sori sa nasis to a rike alkur'ani a arewa ne fa aka kawo kwamfuta ta kafin dan kasa ta kasa ɗaukar hoton wani wani bature a america sai da yi kuka ya ce bai taba tsammanin a duniya akwai wanda zai dangwala ta ki ɗauka hannunsa ba saboda tsabar talauci irin na arewa kuma sai an magana ka zaune shege yayin musu dan arewa mai kaunan arewa na fashin arewa yadda wannan kudin narkakkun kuɗin nan suka samu zan sai bugatti zan sai ferrari zan sai 2019 zan sai 2020 zan gina five star hotel zan shimfiɗa night club in haɗe maza da mata tsaf ni ne maji daɗin su sai dai ka ana cewa bazuka ya girgije <laughs> wallahi yanzu da na ci zalinka amma ba na cin zali zan kyale ka in shi yasa na gaba ana ganin gaba na saboda tsabar girman ka shikenan ne baran baran ɓata rai ba ni ba na fushi saboda ni mutumin kirki ne al'umma suna kallon kima na a cikin mutane yanzu so nake ka bani aronta what haro mm, ka kara mun ita <laughs> baro ce what lafiya wannan yaron ne mare ni kurin ne na ji na dauke wuta wannan yaron yi wannan mijinta ne fa mijinwa mijinta ne fa mijinwa mijinta ita bana ganin reriyar kai Dar uwa da <coughs> Dan uban kwana bai haife ka ba? What? Dan Allah babban ne ko mijinki? An ce maka miji. <laughs> Ne? Dan Allah ne. Ya girka goya ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Allah shi da mu wannan Ke dai bari Ina ɗaki na jiyo magana ki na hito. Abin da yana sha min kai. Barke ke dai yan magana guda yan kaya sun azama bakar dariya haka ranar na hita na ta wurin mai shago wai na ce muttala ya azamin bakar jaraba wai shi bai ma gane ni an muttala ba ya ko tara min jama'a wai bai gane muttala ba daga nan na garzaya ai sai na yi wurin mai kayan miya ina zuwa na ce malam ban miyar guro wai mi an miyar guro miya suka azamin dariya wai ke wallahi bari ina ɗaki na jiyo magana ki nace dole a hito in hito a tura miki zancen nan nima yana bakanta min rai ban ga dalilin da zai sa su tsaya su rika ma mutane wani iskanci ba na ga dai Hausa ga tamu ita Hausa kwarai ko ko kakawar ga Hausa ga tamu ita Hausa kwarai su daga kara kara sun ka aro Hausa su ke wallahi barke abun nan yana bakanta min rai barke dai sister dole nace a yi miki bidiyo in tura kuma dole ne a sa min keken ɗinki in ana son aure ni ɗaya ka ɗauka na ɗauka kuma billahi zai eh, lahuwa dole ne a sa mu fresh saboda ɗaura kankara da zobo haka ne yi sana'a ce an rike wannan ko an rike kuma billahi lazi wallahi tallahi dole ne gidana a sa min tv da bidiyo babu matsala dan ba zan je ɗakin wata kallo ba wallahi tallahi Hello, Uncle Yomi. Ah, Ami? Na'am. To ina bebin fa? Ba ta nan. Tana ina? Tana kashi. Ai ba a faɗa yi. Tana so in yi ƙarya ne Allah ya kama ni. Ni na isa. To kuma. Shi ne na bai ce masu zan kira an To a jarabawa ta biyu zan zo har gidanku na baki fulawa. Gidanmu dai. Har cikin tsakiyar gidanku kuwa. <laughs> hawa hudu falo takwas dakuna ashirin masu gadi har mutum ɗari biyu kuma kowannensu da bindiga ko wuka za ka shigo gidanmu ka bani fulawa ka ce kana so na iye shaka babu ba kuma shiga zan yi kamar barawo ba kofar gaba zan buge in shiga kamar jarumi zan buge masu gado kamar damusa ɗaya bayan ɗaya za ka iya dukan koma waye amma kada kowa ya da ke ka na yarda da sharaɗinki duk wanda ya samu ya iya duka na ko kuma digon jini na ya taba ƙasa na yarda cewa son ki yafi karfi na za mu gani za ki gani jiya kin kalli shirin wasa